الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه أعلم الخلق بالله ودينه وشرعه وأنفاهم للناس وأنفعهم وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات ومن تبعهم إلى يوم الحشر والجزاء <clears throat> أما بعد فإن من أعظم العبادات أيها الإخوة وأجل الطاعات وأفضل القربات التي يجدر بالمسلم أن يكون في عداد أهلها والمقصرين في منها وتلازمه ويستمر عليها إلى ساعات انقضاء أجله وختام حياته الدنيا طلب العلم الشرعي العلم المبني على قال الله قال رسوله وقال الصحابة والتفقه فيه وتذاكره وقد صح عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى أنه قال ما عبد الله بمثل الفقه وأعظم من هذا القول وأطيب للقلب لقلب المؤمن قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة يا طالب القرب من ربه وجزيل ثوابه وعظيم تنقيمه فددك الله ووقاك لئن كنت تريد الرفعة في الدنيا والآخرة فلا فلا يصرفنك صارف عن طلب العلم إذ قال ربك سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أيها الناس كيف لا يكون العلم الشرعي وأهله بهذا الفضل العظيم وفيه حفظ دين الله وشريعته عن تهريف وتلبيس المضلين وإبطال زيادة وتجاوز المبتدئين ومعرفة الحق من الباطل والتوحيد من الشرك والسنة من البدعة والطاعة من المعصية وأهل السنة من أهل البدع كيف لا يكون كذلك أي طلب العلم وفيه درء الفتن يعني مضعفة للدين والإيمان والمشوشة على القلب والذهن من من الوصول إلى الحق والجانبة للقتل والاقتتال وإهلاك الحرث والنفس وإهلال الخوف والتشريد ووصول الجوع والفقر وضعف الاقتصاد فالعلم الشرعي أيها الإخوة هو نور يسير به العبد إلى ربه في أكيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته على سراد مستقيم قال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الحياة ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا عباد الله ونحن والله رجالا ونساء عربا وعجما في كل أرض وبلاد مهتاجون حاجة شديدة إلى طلب العلم الشرعي ودراسته مهتاجون إليه في معرفة عقيدتنا وتوحيدنا وأصول ديننا وعباداتنا من صلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها محتاجون إليه في معرفة ما أهل لنا وما حرم علينا محتاجون إليه في معرفة أحكام معاملاتنا وعقودنا ومناكحاتنا محتاجون إليه في معرفة تعاملنا مع ولاة أمرنا وحكامنا عباد الله وما يحدث في بلادنا وما حولنا من الفتن أي من الفتن المضلة محتاجون إليه في معرفة تعاملنا مع أعدائنا في الحرب والسلم ووقت القوة والضعف محتاجون إليه أي طلب العلم في معرفة أهل البدع والأهواء وأحزابهم وتنظيماتهم ورجالاتهم حتى لا نكون منهم ولا معهم عباد الله أيها الإخوة الكرام إن العلوم التي يتلقاها الطلاب في جميع مراحل دراستهم نوعان النوع الأول علوم دينية وشرعية بها يعرف العبد ربه ومولاه ويعرف الله تعالى وما يجب له من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ويعرف بها نبيه محمد صلى الله عليه وحقوقه ويعرف ما يحتاجه من الأحكام الشرعية كأحكام الطهارة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وغير ذلك وهذا القسط من العلم واجب على كل مسلم ومسلمة إذ حاجة الناس إلى العلوم الشرعية فوق كل حاجة وهذا النوع من العلم هو الذي جاءت النصوص الشرعية بإيجابه والحث عليه وبيان فضله وعدم انقطاع طلبه والدوام في طلبه في السراء والضراء والنوع الثاني أيها الإخوة العلوم التي يدرسها الطلاب في مراحل تعليمهم علوم مدنية دنيوية بها يتعلم الدارسون ما ما يصلحون به معاش الناس ويقيمون دنياهم ويحصل به إمارة الأرض علوم الطب والحساب والفلك والصناعة والهندسة والزراعة وغير ذلك وتعلم هذا النوع من العلوم فرض كفاية يعني فرض كفاية على المسلمين يجوز توقفه إن دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا يشك ناسه بصير ولا عالم خبير بأن تعلم العلوم المدنية الدنيوية الأثرية أظهر اليوم ضرورة حياتية ومسألة مصيرية بالنسبة لأمة الإسلام فإننا أيها المؤمنون في سياق حضاري في سياق حضاري ما أمم لا تعرف النوم أمم تسل الليل بالنهار تسابق الريح يعني عظيمة ونشاطا وجدا في جمع العلوم وتحصيلها ثم الاستفادة منها وتفخيرها في خدمة أهدافها وغاياتها ومصالحها فما أشد حاجتنا أيها المؤمنون إلى إدراك هذا هذه الحقيقة والعمل على إشاعتها بين الحكومة والمعلمين والمردين والطلاب والمتعلمين يدرك الغاية من هذه الجهود في من هذه الجهود في التعليم والتربية أيتها الحكومة افتهوا المدارس الإسلامية والقرآنية كما فتحتم ميادين القرى ودور الأفلام والأسواق اتقوا الله تعالى في من استرعاكم الله إياهم اهرسوا على تربيتهم وتعليمهم الألوم النافعة حببوا إليهم العلم والمعرفة ورقبوهم فيها اغرسوا في نفوسهم أنه لا سبيل للرفقة في الدين والدنيا إلا بالعلم قال الشاعر فالعلم يرفع بيتا لا إماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف أيها المؤمنون إن دين الإسلام دين يؤذم العلم النافع سواء كان علما دينيا أو علما دنيويا ولا عجب في ذلك فإن أول كلمة ابتدأ بها الوحي المنزل على محمد النبي الأمي المرسل علينا هي قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق والقراءة مفتاح العلوم وبابها الأعظم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya sanar da wannan al'umma ta manzo alƙur'ani wanda ya halicci mutane gaba ɗaya ya sanar da su bayani na ya za su gane gaskiya ya za su gane abin da zai amfane su da wanda zai cutar da su Kira da aminci su tabbata bisa bawan wato bawansa kuma manzansa shine Muhammadu tsira da aminci su ƙara tabbata gare shi shine a'lama khalqi a'lama billah wanda yafi kowa sanin Allah kuma ya fi kowa sanin addinin Allah ya fi kowa sanin shari'ar Allah tsira da aminci su ƙara tabbata gare shi kuma shi ne ya fi kowa nasiha ga al'umma ga bayi kuma ya fi kowa amfanar da bayi tsira su tabbata a gare shi da sahabbansa da alayensa da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar tashi da ranar sakamako bayan haka ya 'yan uwa musulmi ku sani lalle mafi girman ibadoji mafi girman ɗa'o'i da akan yi ma Allah mafi girman abin da za a kusanta zuwa gare shi wanda ya kamata dukkan musulmi ya kasance ya an kirga shi daga cikin masu wannan ibadar masu yawaita ta masu lizimtata kuma masu aiwatar da wannan ibadar har zuwa ƙarshen rayuwarsu har zuwa ƙarewar rayuwarsu ita ce ibadar neman ilimi ibada ta neman ilimi shi neman ilimi ibada ne ita ce ibada da tafi kowace ibada girma tafi kowace ibada kusantar da bawa zuwa ga mahalicci tafi wato sanya bawa ya zama na Allah ita ce ibadar neman ilimi da hujjoji da dalilai na ayoyi da hadisai amma tsayuwa irin ta mumbari ba za ta ba da dama a kawo su ba ya ‘yan uwa shi neman ilimi da muke magana na farko ilimi na shari'a ilimin da ya gina akan Allah ya ce annabi ya ce bisa fahimtar magabata su ne sahabbai sahabbai sun ce a ce abdullahi ɗan abbas ya ce abdullahi ɗan masaudi ya ce a badilan nan a gaya maka me suka ce wannan ilimin da ya gina akan Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce to neman saninsa da fikihunsa ita ce ibada ta tafi kowace yin muzakararsa da bibiyansa da tunasa ita ce ibada ta tafi kowace ibada girma ya inganta daga babban malamin nan imamu zuhuri yake cewa Allah ya masa rahama ba wani abin da aka bauta ma Allah da shi kwatankwacin fikihu ma'ana ka bauta ma Allah bisa ilimi ba bisa jahilci ba in ka bauta ma Allah bisa jahilci ba ruwan Allah da wannan bautar taka shi yasa farko ilimi ilimi ilimi mafi girman magana da tafi ta zuhuri daɗin ji tafi kama zuciya ita ce faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini sai ya ba shi ilimin sanin addini a ashe duk sanda kaga ka mu da karatu na addini kana so ka san hukunce-hukunce da Allah ya dora ma ya za ka aiwatar da su to lallai Allah na son ka da alkhairi sanda kaga kana kyamar karatu ba ka san shi ba ka san masu karatu to wannan Allah ya kiyaye babban malamin nan imamu shafi'i magana da ta inganta daga gare shi yake cewa ɗalabul ilmi afdalu min as-salatin nafilati neman ilimi ya fi farala akan ka zo kai ta sallar nafila a kwashe dare kana ta nafila bisa jahilci baka je ka nemi ilimi ba ka dukuba kana neman ilimi ya za ka yi sallar ya za ka yi kaza ya za ka yi kaza mai hukuncin kaza wannan ya fi falala in ji wannan babban malamin kuma yana da hujja da dalilai daga cikin ƙwar'ani da sunna lokaci ne ba zai ba da dama ba to ya ke ɗan uwa mai neman kusanta zuwa ga ubangijinsa ya ke ɗan uwa mai neman ladan ubangijinsa ya ɗan uwa mai ƙoƙari ya san girman ni'imar da Allah ya yi masa Shi ne ni'ima ta wannan al'umma al'umma ce ta ilimi al'umma ce ta karatu shi yasa ayar da muka rufe da ita ita ce farkon abin da aka sauka ma manzo yi karatu yi karatu yi karatu ashe al'umman manzo ba al'umma ce ta zama ba karatu ba al'umma ce da aka umarce ta da ilimi Allah ya datar da ni ya datar da kai ɗan uwa lallai idan har kana so ka sami ɗaukaka a duniya da lahira lalle karka yadda wani ya sarrafar da kai ko ya juyar da kai ko ya bautar da kai daga neman ilimi duk ko halin da aka shiga cikin wa darra cikin jin daɗi da yalwa duniya ta buɗo maka to lalle ka manta da neman ilimi kana cikin kunci na rayuwa corona ta fatattaka mutane da tattalin arzikinsu to karka yadda ka manta da neman ilimi karka fake da corona ka zauna ka manta da neman ilimi ka shantake ka miƙe kafa in an magana ka ce ka yanzu talauci rayuwar ba daɗi to daidai lokacin za ka mai da hankali kan neman ilimi domin Allah malaukaci ya yabi masu ilimi ya ce ya rufa illahu labina amanu minkum wallabina otul ilma raja. Allah ya kan ɗaukaka wato waɗannan da suka yi imani a cikinku ana ɗaga darajarsu musamman wanda aka ba su ilimi sai a ɗaga darajarsu cikin masu imanin ma Allah ka samu cikin masu ilimi haka nan Allah ya ce wai za a daidaita ma'abuta ilimi da wanda ba su da ilimi za su zama daidai ya ‘yan uwa ko ilimin duniyan nan na zamani sai ka san ba ka daidaita mai shi da mara shi to balle ilimin sanin Allah ilimin sanin haƙƙin Allah da haƙƙin manzo da haƙƙin bayi ka san wannan ilimin ba zai daidaita ka da wanda bai da shi ‘ya'yan uwana musulmi ta yaya wai ilimi na shari'a da masu shi ba za su zama suna da falala da matsayi mai girma wurin Allah ba wanda shi ilimin da shi ne ake kiyaye addini ake kiyaye addini duk za a yadda za a raba ta da addininka don kana da ilimi ba zai yi ba da shi ake kiyaye addini da shi ake kiyaye shari'a duk wani abu da zai zo na taharifi a fandarar da kai a bautar da kai masu fatattu da suke kawa a jiya da yau wallahi suna cin nasara ne akan jahilai amma mai ilimi ba yadda suka iya da shi shi yasa ko shedan ma yake kai hari yake kai bara ga jahili amma mai ilimi ko da zai batar da shi sai ya ci wuya ya biyo ta can ya biyo ta can ashe kun ga kinan ilimi dole ya sami wannan matsayi da shi ne kake sanin ɓannan masu ɓanna a cikin addini in sun yi ƙari ka gane sun yi ƙari sun yi wani abu na bida'a ka gane wannan abin bida'a ne da shi ake tantance ƙarya da gaskiya wannan gaskiya ce zancen Allah wannan ƙarya ne maganan makaryata da shi ake gane tauhidi da shirka me kaɗai ta Allah me ya haƙƙinsa me ya shirka haɗa shi da wani me yasa yau ‘yan bori da bokaye suke baje kasuwarsu a kan wannan al'umma ta manzo saboda al'umma ta ƙi ilimi ta ƙi ta san mecece illa shirka menene sharrin bokanci da bori da wannan abubuwan da canfe-canfe da tsafe-tsafe da zubar da jini da yau da ake duka suna faruwa ne mutane ba su san meye ne tauhidi mai shirka ba mecece sunna mecece bida'a. duk da ilimi ake tantance wannan mecece da'a menene saƙo? duk da ilimi ake tantancewa suwaye halin suna suwaye yan bida'a. wallahi duk sai da ilimi shi ne. babban abin da za ka rike ka tashi kai karatu karatu na shari'a na addinin musulunci in ba haka ba sai ka zama tuwanci she sai ka zama abin da shaitan zai ta kawo maka bara ta yaya wai ilimi neman ilimi ba zai zama yana da matsayi ba ibada da ta fi kowace da shi ake tunkuɗa dukkan wata fitina da za ta zo ta sa maka rauni a cikin addini ko ta sa maka rauni a imaninka wallahi da ilimi ake tunkuɗe ta da duk wani tashwishi da za a kawo maka a shawasha maka kwakwalwa ka rikice ka rude ka kasa gane daidai to da ilimi ake tantancewa shi yasa yau me yasa ake ta kawo mana hari ba a so mu karatu ba a so mu san addinin mu ba a so mu san hatta ilimi na rayuwar saboda me dan mu zama kuwanci shi kawai ƙarasawa za a yi jahilci ya baibaye sannan ga talauci ga yanwa to in kana da ilimi duk waɗannan abubuwa za ka tantance su duk wani abu da zai raba ka da gaskiya za ka gane shi ka nisai duk wani abu da ke jawo kashe-kashen nan yau da ake kai da zubar da jini wai mai ke kawo shi ne al'ikita kashe-kashe zubar da jini ba iyaka wallahi jahilci ne su wanda ake ɗauka ya amfani da su a ba su bindigogi a ba su abin da za a ba su a san masu a ce ku je ku kashe ku je ku tada garin ku ƙona garin bayan da za a yi bai ilimi wanda ya san za a yi hisabi za a cike shi gobe kiyama ya je ya kashe bayan Allah ba su ji ba su gani ba ya je ya banka ma gari wuta mutanen ƙauye shekara ɗaruruwa nan suke rayuwa a banka ma garin wuta ba wani mai ilimin da zai wannan daga jahili sai mai son zuciya Ko ya kamata lalle mu tashi mu san me ilimin shari'a duk wanda ya san za a yi hisabi ko jinin wani ba zai fitar ba balle ya kawo masa da ransa kai da wannan ilimin ne mutum yake kokari ya san halaka duk wani abu na ɗaukaka al'umma ba haramun ne shine ihlaqul harfi wannan a je a ce dabbobin mutane a kore musu su nomansu a ɓata musu ko a hana su noman da shi ake tantance ake hana mutum ya san menene ma tsoro da tarwatsa mutane yau shine tashridi mutane a tarwatsa su a hana musu zaman lafiya wallahi duk jahilci ne mai ilimi ba za a haɗa kai da shi a wannan ba kuma ku je ku bincika ku ji wanda duk ake kamawa za ku same su jahilai ne ba su san haƙƙin Allah ba ba su san na manzo ba ba su san kuma haƙƙin bayi ba saboda haka shi ilimi shi ke sa ka guje ma fadawa cikin yunwa ka fada cikin talauci da rauni na tattalin arziki ko duk da ilimi shi ya sa kokari a kau da mutane kan ilimi. kuna cikin jahilci ya za ku san alheran da ke tattare da ku ya za ku kare haƙƙin Allah shi kuma Allah ya sauka muku da sa kullum kuna cikin jahilci sai jangolo fushinsa da azabarsa in ya tashi ɗaukan fansa ga bayan bayansa banda rahamarsa wallahi da share mu za a gaba ki daya ilimi na shari'a yan uwa haske ne haske ne bawa yana tafiya da wannan hasken har ya cimma saduwa ga ubangijinsa da aƙidarsa da ibadarsa da ɗabi'unsa na gari da mu'amalarsa kyakkyawa akan wannan bi mustaƙimi din da ilimi yake samu wannan haka Allah ya ce ya ce haka nan muka yi wahayi zuwa gare ka ana gaya ma manzo kenan ruhan min amrina tun malaman tafsir suka ce ruhan a nan shi ne alƙur'anin da aka sauka manzo ruhan kaga ƙur'ani ruhi ne rai da zai raya ka ka rayu rayuwa mai daɗi a duniya cikin kwanciyar hankali sannan ka je ka shiga aljanna shi kenan magana ta ƙari haka Allah ya ce kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina Makon ta tadari mal kitabu wal iman ta baka san me littafi ba baka san me imani ba kafin a so kama da manzo tafiya yayi garu cikin kogo yana neman ya kaurace ma abin da ake na bauta gumaka amma ba so mai da wahayi ba baka sani ba sai muka azurta ka da wannan Allah ya ce walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina muka sanya shi qur'ani ya zama haske muna shiryar da wannan muka so daga bayanmu ya fahimci ƙur'ani ya tsaya kan shi yau abin da ake ta so a raba mu da shi karatunsa da fahimtarsa da aiki da shi shi ake so a kakkaɓe mu tun wani abu da za a kawo sai ka gaba magana koyo ƙur'ani sannan aka ce za a yi wa ɗin nan waya ka lissafo abin da yara za su kula da su wajen guda bakwai abin da za su yi amma ba cewa koyi kuma koyi riƙa yin addu'a Allah ya taimake ku babu ruwansu da duk wani abu da yana Allah ne ba za ka gan shi ba ce Maganan shirin tsare-tsare da aka ce ka yi don ka kare su zama kariya daga cutar wannan cutar ba a ce kuma ku rika addu'a ba ce wadda su ba ruwansu da Allah ba ruwansu da imani da Allah to ka ga ina aka raba ka da ƙur'ani kai ina magana yaran mu shekara hamsin nan gaba ci gaba in yadda ake ta nema a zama ne wallahi sai sun zama ƙur'ani suna abin da ya zama abin kyamar gari yanzu a sudan wani yanzu ya zo wanda aka sa masu shi ne abin da ministan su ilimi sai yake kakkaɗa duk wani abu na tarbiyya cikin salabas na karatu a ƙasar sudan yanzu gwamnatin albashir ana tsine mata ana waye ce yanzu wanda ta zo abin da take so duk wani ɗan gugudin addini addini na lokacin albashir so ake a share shi kuma shi ake so a cikin duniya yau duk amai da mu ba ruwan mutane da mai Allah ya ce mai manzon sai ce dole ne mu dawo mu gane wannan domin mai don mu hattara ‘yan uwa ba mu da wani haske da za mu rike sama da ƙwar'ani wallahi ‘yan uwa mazanmu da matanmu harare larabawa kiran ko mun baƙaƙe da ma dukkan duniyan nan gabaki ɗaya muna da bukata ne mai tsanani zuwa ga neman ilimi na shari'a da karanta shi sannan muna da bukata mai tsanani a mu da sanin tauhidinmu da abin ibadanmu sallah azumi zakka hajji da sauransu don mu zo mu karanta addini don mu san su muna da tsananin bukata zuwa mu san me Allah ya halatta mana me ya haramta mana da kamata mu zama kawai kara zibe yau ne ma ake amai da mu mai ba halal ba haram to wajibi mu hattara ƴan uwa muna da bukata mu san hukunce-hukuncen mu'amalar mu auratayyanmu zamantakewanmu yau duk bannan da ake da labarai da ake faɗi ba za ka ji ana koya wa mutane wannan don su daidai ba daidai a yi ta faɗin shari an yi fyaɗe can an yi waye can an yi waye ba za ka ji alheri a bakunan kafafen yaɗa labarai ba saboda iyayen gidansu da suke tsotsowa daga gare su su dama ba sa faɗin alheri ha taɓa jin bbc ta faɗi alheri gwamnatin najeriya ta ci nasara kaza ce kaza he da shari ka taba ji daidai an kashe can an bindige can an kama kullum labarin kenan su kuma na ƙasa daga nan suke tsotso labarin. wai kafan labarai ta yi labari ta faɗa alheri an yi kaza an cimma nasara kaza an yi kaza yanzu yara suna karatu sun waye masallatai cika suke ana gane addini ba za ka taɓa ji wannan labarin ba sai sharri kai ma kuma sai ka koya dinda ka zauna sai shari za ka ba da labari saboda wayar ka da ka buɗe ka take da labarin shari kai ma zai ka zama majalisar ka ka take da ba da labarin shari ba za ku faɗa alkhairi ba yanzu ka duba duk aminan da aka keto wata nawa ba kasuwanci ba waye amma ga munan dai da ranmu muna ci muna sha ba za mu gode ma Allah ba ga ruwan sama ana ta yi ba za mu gode ma wai ba za ka rika jin irin wannan abakunan mu ba sai dai labarin sharri saboda kafafen yaɗa labarai na duniya sharrin aka gaya masu su rika faɗakarwa la ilaha illallah wajibi yan uwa wallahi mu kula mu rike duk mu san abubuwa na mu'amala mu muna da bukata mu san ya za mu mu'amala da shugabanninmu mai haƙƙinsa a kanmu sannan me ke faruwa a garuruwanmu na fitintinu ya za mu yi maganinsu ya za mu ɗau mataki gwamnatocinmu ya za su ɗau mataki wallahi da sai an dawo mu ƙur'ani da sunna sannan muna da bukata lallai san cewa shi addinin nan ana sanin shi ne ta wannan hanyar ilimi da shi ne za ka gane wannan 'yan bida'a ne wannan ahalin sunna ne wannan masu son zuciya ne da sauransu ‘ya'yan uwana musulmi mu sani ilimi wanda ake ba ɗalibai iri biyu ne a matakai na ilimi in ka ɗauka sun daga naziri firamare ya ƙarama da babba da tashirin insu da ma university dukkansu ilimin kala biyu ne da ilimi na addini na shari'a wanda za ka san bawa ya san ubangijinsa sannan ya san me ya wajaba a kansa na haƙƙin Allah a kansa sanin rububiyarsa ruhiyarsa da sunayensa da sufofinsa wannan ilimi na shari'a shi ne zai san haƙƙin annabinsa a kansa sannan me yi haƙƙin manzo ɗin a kan mu na mu masa biyayya mu masa ɗa'a mu a kan sunansa da wannan ilimin na shari'a ake sanin hukunce-hukunce na shari'a tsarki zakka azumi aikin hajji sallah da sauran mu'amala duka da ilimin shari'a ake sanin wannan wannan ɓangare na ilimi ya ‘yan uwana wajibi ne a kan dukkan musulmi namiji da musulma mace ba farar kifaya bane wajibi musanshi shi yau shi ake nema a share a daina batunsa a daina zancensa kai kuma kana musulmi ka yadda wajibi ne duk musulmi ya tashi ya san wannan ilimin domin bukatarsa ta fi bukatar cin abinci da sha wannan nau'i na ilimin ana saninsa ta hanyar shari'a su sanin ƙur'ani da sunna da bayanin magabata wajibi ne mu san shi mu kwaɗayinsa mu tsaya mu san falalarsa kuma mu sani ba a yanke yinsa ba irin ilimi wanda za mu bayanin sai za a ƙarshe ba kenan ilimin shari'a ba ka cewa na yi na gama kamar da ɗalibi zai ce na graduation daga university an yi biki shi kenan littafan na tattara na aji shi kenan a'a ilimin addini min almahadi ne ilal lahadi tun daga zanen goyo inda za ka iya har zuwa zanen mutuwa sannan ne ka gama ba a yanke masa yanzu abin da ake so a yanke muke nan wanda shi ne abin da nake so mu fahimta ilimin shari'a wani yanayi mara daɗi bai hana a daina shi wani yanayi na daɗi kuma bai sa shi ma a daina shi duk yalin da ake ci yadda kake ci kake sha ko haka kuma kake neman abincin ruhinka yadda yanzu gwamnati ta buɗe kasinni saboda tilas a buɗe bukatar mutu za mu je mu saya ko mu sayar ta buɗe mana filayen ƙwallo don mu motsa jiki eh ta buɗe ma har gidajen fina-finai wallahi wajibi a buɗe makarantun islamiyya na ƙura'ani saboda nan za a samo abincin ruhi a tura ma yara tarbiyya a raba su da shekanin da suke tare da su a yanzu amma muddin za a ce an buɗe kasani tun da dole a je a saya a ci a sha gangar jiki kenan to dole kuma a bayara su karatun addini domin ruhinsu shi ma abinci yake bukata wannan ilimin shi ne abincin wannan tarbiyya ita ce abincin in ba haka ba an kai mu an baro nan gaba aka za a tsince mu ba mu san addinin mu ba ba mu san ƙur'ani ba shi kina amma mun yadda in mun tafi kasuwa mun cakuɗa ba zai kawo mana korona ba mun ta filin kwallo duk ba zai kawo korona ba amma makarantar islamiyya zai kawo to ya kamata mu gane wannan makarantu na biyu su ne ilimi na rayuwa da akan karanta shi a mataki na ilimin sanin rayuwa da abubuwa na duniya na sana'a da bincike da sauransu wanda suke amfanuwanmu ba wani mai ilimi mai hankali da zai inkarin wannan ilimi na kimiyya ilimi na fasaha ilimi na sanin noma ya za a yi wannan shi ma wajibi ne mu ba 'ya'yanmu ce amma farin kifaya ne in wasu sun yi suna iya ɗauke mu wasu sannan kuma idan an sami adadi mai yawa da ake gani wannan sun isa a iya dakatarwa wani ba za mu jaraba ba ba za mu ɗau ɗalibai ba saboda ilimin ya ishe mu sai nan da shekara ɗaya ko biyu a iya ma ilimin rayuwa wannan amma banda ilimin addini ilimin shari'a kullum ake shi dan kullum za yi sallah kullum zaka ka roƙi ubangiji sai da ilimi to wajibi gwamnatin mu ta tantance wannan tarabi inda an ban mu je kasuwa ta ban mu je mu karanta da yara addini karatu ko na boko a dakatar da shi har zuwa lokacin da gwamnati ta shirya sai a ci gaba wannan kuma watakila gwamnatin tana jin ilimin ya ishe mu ne sai a dakatar wannan sai an ba da umarni daga can iyayen duniya sun bayar to sai a bude a ci gaba amma iliminmu na rayuwa na addini da muke tare da shi Ƙur'ani islamiyya wajibi ne mu buɗe gwamnatinmu ta san matsayinmu mu musulmi ne na kano wanda ƙur'ani kamar jinin jikinmu ne karatun addini kamar jikinmu ne wani yanki ne namu a bar yara su koma makarantu su ci gaba da koyon tarbiyya shine maganin abin da ke tafa ruwa na ɓarna mara kyau mara daɗi wannan shine inda gwamnatin sama ta akwai gwamnatin ƙasa kuma kowane tsuntsu kukan gidan shi ke yi idan abu ya rikito daga sama ƙasa ita za ta ji da ƙasanta shi ya sa mu tsaya mu kula da mu gwamnatocinmu su rika sauraren abin da muke faɗi ba za mu iya samun su ba amma saƙo ya je masu wallahi su tsaya su kula da al'ummarsu wasu jihohin abin da suke kenan su sun ce su abin da za su yi mai al'ummar suke so Allah ya sa mu gane al'ummanmu al'umma ce ta ikara bismi rabbika alladhi khalaq Allah ka sa mu gane Allahumma aizil islam wal muslimin wa azil shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadaka al muwahhidin ya rabbal alamin Allahumma arfa Allahumma arfa 'anna al waba wal zalazil wal fitan an biladina wa an sa'ir bilad al muslimin Allahumma aminna fi awtanina asliya immatana wa ulati umurina Allahumma asliya immatana wa ulati umurina أمورنا اللهم أصلي أئمتنا ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة الإيمان وهبه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا جميعا من الراشدين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله